بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم زدنا علما نافعا nga ba su ko ya filo ya guro gani bai karatun mini littafi ne ba za a ce ta rayuwa ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gan bai sahaba uza guwe na ji annabi ya bushara ya nufe ba ne aljanna wani ga littafin abdul ghani al-maqdisi rahimahullahu ta'ala ya nakin faslun fi mu'jizatihi fasali ne ba za a ti mujesa shi yana nabi muhammad wani sallallahu alaihi wasallam amma ga waga ke mujesa ga gai al'amrul kharikul ada al'amari na ce al'ada lebana yana al'ada sa wange a tuye ga wa biyu biyu yana yan yi mutum ya gwata zo fuska nan mai wuji guru soko musamman eti wuji guru soko ji kwata mai annabawa soko ji ga ya mujesa ya zai ji don zuma ya annabawa su ko jauna ga yi manna na je sun da su kodon don ya yi karama man je rike ladu karama ina e ce alada tsawon gile ba na mutum ya gwata ya wuce guru soko yi karama wani gwata annabi soko bucin yi mu'jiza mai ga yin gafa min a azami yi mini ya na ji gwata ga mini ya ci wani ji soko jiya annabi muhammadu nan sallallahu alaihi wasallam wa awdahi dilalatihi dalilin cicifin leozan dore lena gai alkur'an al'azizu alkur'an al'aziz alkur'an nan ya ci wani allazi la ya tihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi da mana wa bashani qur'anu zuma ya gboro to zumuwa ga ayar da buji daidai ga mana yau ɗan doro na ƙur'anu gabe yi na gaske yau daga masocin e zadda bu a bai san gwa zumaya na bi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam kendo zan do shi ba wa na to sun zan do a shi ba ga ƙur'anu na tanzilu min hakimi amin a cin daga batu hikima e batu na e jin ebo e dajin ya wuce guru na allazi a'jaza al-fusaha qur'anu na zai ji magagata ci larabawa ji wani agbakon na bebe yiri wani fase zai magaga nan ga ke ga su kwali uji zawan ji kakai daga maga larabawa na ji da fasaha ya ejina na agbakon na bebe yiri wani a shaga wa hayyar al-bulagha zai ji da balaga ya bagagan patana a gishi abebe yiri wani wa

ga kulla in ijtama'at al-insu wal jinnu ala an ya'tuka bi mithli hadha al-qur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira annabi ga gadda jama'a aljinnu ji tun zawangi ji gaga ya kan fata ci ga dai qur'anu yiri wuta bebe yau alawa ta kindo na soko tauna alawa ga kindo soko gauna ga la ya'tuna bi mithli abada a bebe yiri wuta walau kana ba'dhum li ba'dhin ghayra kada jinnu be zawangi ga waje so pa o manga o maga ila go igun waje i maga gan ibe be irin so shigan wa ibe be ya so ko gaga eti abu aya jauka kai wuja at-tahaddiyat ga wa shahida bi ijazihi al-mushrikun ka mushriki makaci to ga qur'an mujazu gala agma idi na ga obebe irin ya na ya wugwa gan umarci ga nabi muhammadu sallallahu alaihi e wa aika na bisurki haljahidun zai ji gomi ya dabe ya na kwata sauran gaskiya ya a ya wuka to kwata ne wunda yi annabi muhammadu da manta cin zawon gidi ba sallallahu alaihi wasallam malaku jibril a ta gai manyan na su kai tumbe wuka tuno so ga manaji bata da ke fili ina ja ga ta annabi ga shani qur'ani na inda ta ga ya cin za fa yin samu cin yayi da inda ta ga yin nitu bata su kuma jarar diga wuce wani ne bebe irin ebuna mani ko adeto suku uqaz zuku ya wani arbaje da ya kaye lokaci-lokaci zandoro wata yamma ne kobe kone amma ina agbakon na bebe irin kur'an na. Wasu al-mushriku na rasulallah sallallahu alaihi wasallam an yuri yawon aya mushriki ji waciji, wace ji adaba na bi sallallahu alaihi wasallam ga ayawa gula ayawa ayawa ga yi mu jesa ɗayan gabo ne hugwa ga tuci sa kuwa wani farahun in shiƙa kalkamar annabi felawa ganye Fan fanshakka hatta tsara filkatain etuwa ga guba da mini mujaza shi ya nabi sallallahu alaihi wasallam etuwa na yi ninan wa ga guba tuwa ne ga to ce kwabe gube wani ga ba bati sa'a wan shakka alkamar kiyama tsoba etuwa ma ga da mini mujaza na shi annabi sallallahu alaihi wasallam ulawu makaci lokaci na awa biyu ga ya waga ulamu je zuwa abe kede wani tuci sokuwe wani annabi sallallahu alaihi wasallam mini mujazu ujo mu mujaza farko yi qur'an mujaza baci ga ya tsawa ga guba be mushriki ja mu mujaza ya taciu ga inna allaha ta'ala zawali al-ard annabi ya ga ga so kwakin da kangiya wa bayani bayakin wacce tuna fara'aitu mashariqaha wa magharibaha un fe le laba ne je un ma fe ke cinelo e iloba no mo je wo ga maka san ta je da wannan maka be madina ma un ga palo iyaka san ta yi je patta ga ibe ka ba ci da no san ta ije bincike wa ga mutum bincike ugwa ga wuce to annabi sallallahu alaihi wasallam ga e yi la ba be yi lo ba nga wala karshe yi ga da wani da yi gide be na be bai wani da lo ne ga so shi shi da giya har wanda na guba ba na le be wuce wa sayablugu mulku ummati ma zuya liha minha mulki al'umma miji mulki ya musulmi jima wa da da baye a jinje giya mina wadda zan da yi laba gani bai yi lobai a madakin da wani musulunci loyi na ta india bai ji kafiri ji dokuna china bai ji kafiri ji dokuna sai na da musulmi ji gona balkin ya china a to fasara kur'anu ji mai dai kofiyan kur'anu wuce takatau kin guda jiyan hausa na a ce shi hukin ya saudi o ganya al'umma musulmi shi na a ce a ga bai musulmi shi dokun to a kin ya china wani wato ya kafiri shi dokun basaran kafiri china ce kawai a ce musulmi shi bai ne e kundo nya ya china ce shi a ce musulmi shi bai ne bai ma musulmi dokun ga ijo kwata na ga ikin ya indonesia indonesia bai faruwa ya kimfe ji faruwa ya fashe waina ga wasaddaka Allahu kaulahu soci ma gaskiya ladan ya ga yana nabi sallallahu alaihi wasallam ya bau ga mulki yawin wa da ya yi laba gan be yi loba na addini ya nabi muhammadu tunki wuce sallallahu alaihi wasallam tun lalu ije gwa wuga ganna ji faruwa zunubu na yi mujiza ta ci na man biya yi bayina mini mujaza jo nye nici wa ya yaktubu ila jiz'in annabi muhammadu a fe wa be waje khutuba yin juma cigbati kukuru a ci agaban waje guta shejin khutuba ga ji zawon giji wazi masalaci wani falamma takhadha al-minbara wa kama alayhi hanna jizu hanina al-ishar ga lokaci na na bibitun kafin tamin bari tsanan irikin gari ya tsoci masalaci jawaba ne juma na annabi ci ji amfani da cigbanci kukurun na ya nan cigbanci kukurun na annabi wuci na da ba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam feji bege feji du fetigi feji kara yirikin na al'ishara rakun na ibe wani na juji kara na eti kibo eti wani fiye bai na ci da wa ci bando ci na tsayu ce ji hutu ba ta tiwo ba ci ma ti kukuru eji bi ke ga anabi muhammadu bi uji hutu ba ta tiwo ba zawangi da fe wo laliyan ci ba ci ba zangi fe wo laliyan ci ba da ba anabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam eti wani wugwaya egbayin nyami ya hutuba na wedi tatin bobe ana annabi muhammadu ta ci na ta kendo dai zaji ta gi zakan gi ugai ci gina ci gban ci besu su fe ti u zando ro fe e ti be geja na da mini mujiza shi ya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mujiza da gukin ya guni da wannan kacha man shiga mujiza annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa yaji lisafiya udokun wodi atunye gorogodo man bai biyu gwargwado amma wadda ba bayani man da ci kwata ga waga waye ja gai na ji a na bibiyan yi gabo kaka na wuji kangiwo washe hadisi wuji washe qur'an mini mujazu shobe wa naba al-ma'u min bayni asabihi ghayra marra nuwa a ce a gafe titin ya yi gwatere gishe annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wuji zuniya wuji su guba kin dodi nuwa titi ya pompo na ce a ga yi gwawa gimna shi nuwa fe titin ya baza wangi fe da fiyan wanda mini kibo alamari na shi hacci alada leban wa yi jina ga zawangi shishi nuwa titi ya gubo na ga yi mujeza ina ci alada zawangi leban na kpata mai wugwa gan sokoto mutum buna kuri sokotin to wa ija goma la go la mi wotu endoro wa gana mini mu je zu jube wa sabba al hasa fi kaffihi thumma wada'ahu fi kaff abi bakr thumma umara thumma usman fa sabbaha taku wa wagi nga nabi muhammadu lafi gwanda albarka kuboni Taku wa na jifedi subhanallah subhanallah subhanallah annabi fela takowa gina ke ya lafi gwandayin za albarka ko ngai saiduna abubakar na uye boga ta ce sahaba wuce wani je da biyu ni sarawai ngai zai ka imani ji biyu ta ce zaba gije wani ngala ga kan doro hadisa bewa wa nabi gan wuya tiya be abubakari a cijin wuya abubakar umaru na yi wuwa gaza na ji zatson ba wuci kwaji zatson ba wuci kuji a shaga hadisi ji gwako arkau wani dazan da gani biyayi a jini dabi wani mutum a jini dabi yayi sokogun ya bayani summa umar takun na dai zugwan da yanzu ibo yan abubakar sai umaru daga ba umaru sai usman fasabbaha takun na feji subhanallahi da gwandayen zainin doro abu takun sheshengi wale na yi mujeza wacce al'ada za wangi ne ba mini yana ji sokuta nabi muhammadu bin yi mujeza bin sallallahu alaihi wasallam wa kanu yasma'una tasbiha at'am indahu wa huwa yu'kal annabi muhammadu ya giyan gici sahaba ji fewo subhanallah en gice jikiyan subhanallah en gici shi ya gbura annabi muhammadu ya subhanallah ‘yan gici na zawon ya gina ‘yan gici da mini yana ji tula ya nabi muhammadu jama'in wuce lena mini mu ja zuce wabe wa sallama alaihi hajar takun ja nabi muhammadu sallama takun dan doro awo takun ya ji sallama wa shajaru layali bu'ifa layali ya bu'ifa a ci a gacci majijin sallama aga wa gafacin na ji faro wa gaye shi na so sha tun anabi muhammadu tun yi anabi ba wani ta kunjijin sallama ci kunjijin sallama allahu akbar ne wa wuce kwana ku funa wa kallamahu zira'ul ulmasmuma ikpanan e gina fi samuna ikpanan e giga gabe anabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga samu miyore ga gimma samu na yahudu jishiru shiri ya nabi na gan wudiya ya nabi so ko mutu ga sama a jinin da umajin ga gona samu ajiya na ba so ko je ndorowa su kwatsa wa mata a aqala ma'ahu min ash-shati al-masmuma zai gi naka yanan gin na ke babu annabi na sallallahu alaihi wasallam daga wani so ne amma annabi ya jele ya guni zumanu gisa mun na na samu na yahudu ji shiryawa bai yi nan mutu wo mu daya nabi sokwa go mutu ga sama juyen do mu majuyen do ga e ya gune a nabi je zuma ya samu gibo samu mu labari samu miya, ya ga gabi mu je zuwa na sokwa tu yi na sallallahu alaihi wa sallam wa shaida zibu bi nubuwati a ga dabba na yi gaishewa wani ube shigi mutu yari etiyan annabi bayan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam dabba wa marra fi safarihi bi ba'irin yustaqa alayhi falamma rahahu jarjara wa wada jiranahu fa qala innahu shaka kasrat al-amal wa qillat al-alaf ashaga annabi fe be loji fondochi shille rakunye rakunye wanu fin rakun ca anabi cile rakun efe fino rakun ewa nufin rakun na anabi sallallahu alaihi wasallam fi ya labari ya ci hali na rakun da yinin bonan ga rakun na rakun na dabu ne zai wuna ga etu na wani ladan wani gaga mai yawon ya gya ina wani yawon gina gina ci ga rakun ji shakawa ya ziyo ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya halin da baku bana wada hala a fitan fi iba'ir fondoce nabi ga ga dalatin doce rakun madalatin wucin idan rakun ya liya nabi sallallahu alaihi wasallam yana rakun fe ya bege a nabi jin rakun giye fe kmatin ya yi ku sun guba bayan rakun bu a nabi fe gangan bai zai yi rakun ne ga innahu shaka ilayya annaka tuji'uhu wa tud'ibuhu la kunne daboya mi ga waye gumada waye gumada anabe ga yara kunsu anabe ga yake yo sai ga ra ku eti mujiza wada ala aqitan ahar anabi ke ga da latin docho fi fahlani min utu ra ku e baguba filatin wucin wa kada a jaza sahibu ma an azihi ma zai wura kun guba ba ne wa wọn almayede wa wọn gba kan falamma ra'awu adu ma rakun nimi ni rakun guba na wadai liya nabi muhammadu ye sallallahu alaihi wasallam awo hata baraka bai ne rakun febe rakun febe ya ciye gura nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam fa huwa nabi fe lagwa sun wadda fa'awo ila sahibi ufe ya zai wucewa nwa ciye wana na. mara awul aha kun ba cike da yake legiwe da gwa anabi o musa feke na febe ya ce gwaro anabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam rakun zai wuna jiwa na wa. amma a ile anabi ya fe lati tun ba anabi sallallahu alaihi wasallam anabi fe waya socha mini mujazujo Wakana na iman fi safar annabi ba lele fondo ci nun lozana elegu leoni faja'at shajaratun chigba a ga be ba annabi muhammad bule ci no kan shaqqul ard chigba fe gukin be hatta ka mata alai har chigba biya adin ba rogi bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam falamma staikaza zikrat lahu na annabi be sanaga yi labarin ga chigba ci gbọn wá òbí bọ̀ ọ lẹ́tí la lọ bí a dìgbà àrùntà tí o ti kí ẹ̀jẹ̀ bá. anábì fẹ́ gan na yi labari ti gbọ́n gbọn na náà anábì gan hí hiya ratun ta stazanat rabaha rabbaha an tusallima ala rasulillah sallallahu alaihi sallam. nga ci gbọn ya na wá izini gan bẹ so ci wina so ko na wuna, gan bi wujin tuci so ko sallama ci gbọn na ne bi da na so kowa yi zini bai Allahu akbar fa zina la so ko mu ya yi zini gubi uji musallama nga lawbe nga lawbe wa amara shadratain fajtama'ata thumma amarahuma faftarakata nga nabi sallallahu alaihi wasallam ga gabe ci ba gube ayyuka ya so bi ayyuka da nan ne amma ya ka zo mu fake ja foro ga zan doro wadannu ci ba ne mu gewani ya bi ayyuka da nan ne e ya ka zo man gaza wa da ne a ci ya umarni ko ibun je za wa yi wani sokota na yawuwa gaskiya tu buwe wani annabi bu mun ga mana mun je kendo kafir je juye ga ga mana zuci wa wani e za arabiyun an aya zaba zuman da cibewa bai annabi sallallahu alaihi wasallam mujaza ga aya aya aya da su ji mai zuma guji ta bai layar muje mujiza gani bai kiyan da karama yau fa amara shajara fa qata'at uruqaha hatta ja'at fa kamat bayna yaday thumma amaraha faraja'at ila makaniha balarabe zaba zuma uga bai nabi ganwa wa ganwa le mujiza ya gwata wa bu annabi fe feji cigba foro gan waiwaye liube be gbere na ji fi bo pata na gbere na ji wakin pata na daga uzabe wajen ya nye cigba ebo foro anabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam cigba fe be cigba fe be digbaro gi egboro anabi muhammadu wode bezo balarabe wasu da gina anabi fe ke ji cigba foro ga dadana cigba fe ke je ba dadana na fata da mini ta na sokojin annabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam a shaga wa arada an yanhara sita badanat faja'alna yazdalifna ilayhi yatiyanna bi ayyatihinna yabda' ومسى ضرع شاة عاهل لم ينزع عليها الفعل فحفل الضر فحلب فشرب وسقى أبا بكر وناوى هذه القصة في خيمتي أم معبد الخزائي النبي صلى الله عليه وسلم بلغ في إبنوا lagwa fi bi nangi nangi na jikin a hilin wawo bi wani ebe nangi ake kan sana allahu akbar e bandoro e ba musule a ngina ku ku gi kinina e gwa chaga annabi lafin e be na ginna wani daga e be na ginna feshe be nani be madare daga annabi sallallahu alaihi wasallam fe kan nini ya madara nan ginna wa fi wala sayyiduna abubakar gufin nan gyawo biyo jikin akuku eba loro eba amma ebo albarka be muje zan yana nabi sallallahu alaihi wasallam e gwacha go lafin be nan gyo azan no fi dago afin o to fin maso iku anabi eh, sayyiduna abubakar fi to chu be boyu a chaga mini muje zajo annabi sallallahu alaihi wasallam ga jimi ciniki eh ko sun sayidi na ali eh ko sun guba bana fe tauna abi umacin da bai batai Allah akbar a lokacin fahimci annabi sai jiga tutan na za lauya na gai zai sokwebo musamman yabo sokona zai sokwewa musamman yawa sokona za wangi ba cimba cimi annabi muhammadu a fe ba za fe shi zo to ala tuta kunna yau za a lauyo za a lauyo kilo ke jiri alwa e ba dai cin wangi ce ya kan annabi sallallahu alaihi wasallam ga bagi abu talibi dan bagi abu talibi dan je boye yu sarawai je boye yu damni zai ji yi ita laraya larayu sa annabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam ibn e fadan maki ya makaci jiminti tiwo na sayyidina ali ga da le cikata fugo cilla rayuwa sayin riyo ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ugu da mini zakon sahaba jo ba ga abu talibi don abu da ba uwa ma ya tun anabi gada yi wa bi wuri tun anabi fe gimici ne albarka ku fiye ko sun bu sai dina ali fe sago ba ta yin na fe lakiya ba ngole mu jazuwa mu na fe tiya gwa tubu lobayin sahaba wuce kwanan a ce ga fondoci sai dina ali ma ma annabi muhammad fe ba duwa fe sago daga kin da du ba duwa yu ci gimi cin fiyo wuce sago na ulle ba kai ne ba a ce ga sahaba na ga abdullahi ya gina a tikina madina ciwo Nso. ba ta di diu bi ciwo annabi fe lagwa fi bi ciwo wuce fe sagun ba ko lokacin wuce wanzu ne biya gwala fi bi ciwo wuce fe sagun a ce aga annabi labari ya ga kafiri na yi gan ubayyu ya e giyan halafu na aljumahi annabi labari ya ga guwe funa bukun ohudu na efu funa bukun ohudu madina wani annabi ya labari a gan agufo wuce a ce a gama ji faru annabi ya labari a gan ya wu ubayyo ya gyan halafa kima ji faru a fago faka da shehu harshen ya tsira famata igwa ga annabi muhammadu hawa wani igwa wa gigwa feza wuga ci ya ji gambe tsananin dociya daga wuta wani wọn labari a tun fonna labiya gan ya wuziyo wa wuka firin cikon na ubayyu ya giyan kalaf aljumahi wọn ga uwe fo uhudi ya gwaga ma wa uwu fo ga mugo to kafir na je to tsu wa nabi wani ga ba ga gu ya kunda wani gwa ku sahabu je ajawa azgai wuka firja ma ji faruwa ga annabi ke yayi labari ga ya foyen badari f wani ya kuma da raji faruwa na annabi fi ya labari ga kafiri mu ci ko kaza abu a wuce kafiri mu ci ko kaza abu a wuce kafiri mu ci ko kaza abu a wuce bata annabi ya bayani ji ga aza masrau fulani gadan insha Allah abawuwa ne wani ce so wa haza masrau fulani gadan insha Allah wani ma ba a wuce Allahu akbar ɓata ma adi na gwada na wuce gana da na wuce dai na janabi muhammadu jiye ga wun doro a ci na ba ba su ci ga babu musulmi ji wace yabo na badar sun na da noyo ba wuce ba na ji eji wuce ko ba ne o ga tiya madina cewa lo eji wuce ko ko maka ya ko da bu na ji adda yin badar na waje shi ba ne adde funa fe lailo ziyara jikin da comini ya wani Allah da na wuce wuyi ba gun kun badar ne e ja mun goba ba ci ka so ku wa abara an tawaifa min ummati yakzuna albar annabi ke ya labari etiya jamando ciji ta ce al'umman wajo ga be gukun edu a ce ga to ci wa firiji lokin ya annabi make ya labari ga ummu haram ege milhan wa da mini zai ji a lokacin da wuce nan na kama kala alamarin na madan za azan da kin dona na ga wani musulmi ji be paya tu a ci da jikin a ci da goku be kafiri annabi mai labarin na lokacin na labarin ibn ya kunna lokacin muawi a caga da gokun na itu muawiya itu gici na manjigadi alkhairi ga zando na gitu gina ibn alkhula fahu khulafahu rashiduna za gunin nagawa abubakar umar usman ali muawiya jimi to yi bayan tishi boye musulmi shi muawiya a ga yan yi tu yan yi mulki amma ya annaji tatiya halifanci ya nabi bo ibn annabi bayani jin ga al-khilafatu ba'di 30 sana halifanci ya nabi bo ya gbawa gawa Allah o majili safe yana sayyiduna abubakar ya guba tutu umar eyagu otutu usman eyagu ogube aliyu eyagu sundidi waga ku ke ba pata wa yawe eyagbọn eyagbọn to mu'awiyan na lokaci yi ga musulmi ji lakun na tiyo adabi maga soja farko na ja lakun na gafara soko ta ta gafara soko ta to e kunna ziye tu muawiya laje komanda kunna gushi tiwa sahaba ne mafi karkashin ya ujin na mu e e ga ya giuna ya ga zidu na zidu ya e giye muawiya ga wulla zuji komanda ya soja jo ya kunna galaman jiga iga bukuti tiwa ma iga ba duwa da da tu ma e bona bi ga soja farko na ja na tiyana gafara su kuta tiyago damini hadisi na je manje ila sa mutuncin ya ziyo ya ya zidu na muga shi tikun sahaba ji mafi karkashi ugu wa ga ibu kuti cewa kacha tari ugwa yin na ji ujin gwaya na amma ga daga dai na musulmi wani musulmi kwata ya fi di kaunayen ya ba le soko ba tuna soko fagani bayani kwata so ci fagani bayani jama'ajin na gayi gurgudun katin yayi nan gurgudu ne bana social ne bai gacin bici na su kufa gan yi. rabba su koya bai ci gaba bai mujiza na jike man biya yi a annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam ba ta dai mujiza na jide gugwa gan egan to tun ya annabi wuje na yi gazo na su ko tuntun ga malaye na ji wuga na ji faruwa ndo ci yi ndo ci zumu ebe na wayi gama na zuciya na ji wuga na ji faruwa na ga mai gugwa gan wai gagagabe gabe wa yi su koya wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wayu yuha ina wani ga patana su ko tunguga ga malawa da fi su kuma mai su gaski wuro su ko zo ga mana insha annabi sa na te ga mana yemi ba tun nuna kina ngala maka shi fe yuga as-sadiqul amin e za gaske za amana ngaba mota ciwo ngala bai maka ci yu ai butu pata ga mana zuciyo siriji ciwo kan zuwa ah, pata gaske da ba tula na yi ugwa ga yana jai ganti ba kwata na jiya can so ku biya salatu gani biya aminci ya nabi muhammadu so ko mu yayi arziki mi latubawa nabi muhammadu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله